Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25 masu sauran ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. masu na'urar kwamfuta ma suna iya mu yanzu haka kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a masu haramu assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya daga nan birnin washington dc tare da nazir ahmed hausawa da kuma sauran abokan aiki sahabu imam aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin a daidai wannan lokaci yau litinin 17 ga watan oktoba shekara ta 2016 ga kanun labarai a yau litinin ne dakarun iraki suka kaddamar da gagarumin farmakin da aka jima ana sa ran za su kai domin kwato birnin musul mai matukar muhimmanci daga hannun tsagerin da ish babbar jami'ar hulɗa da kasashen waje ta tarayyar turai federica mogherini ta ce kungiyar ba ta tunanin saka takunkumi a kan rasha sakamakon ayyukanta a syria a yau litinin ta bayyana ma manema labarai a luxembourg cewa babu wata memba da ta nuna buƙatar yin hakan a jiya lahadi a najeriya wasu iyaye daga chibok suka haɗu da 'ya'yansu 'yan makaranta su 21 waɗanda ke cikin ɗaruruwan 'yan mata da 'yan boko haram suka sace shekaru biyu da suka shige ana musu barka mm. nan ina tsaye akan wata gawar wani wanda yana ɗaya daga cikin maharan wato kungiyar mushawo da jami'an tsaro suka bindige a daidai lokacin da suka kawo hari a nan gidan kasan kutukale da ke jihar tilaberi sulaimu mini barma wakilinmu a niger muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya an samu ci gaba kwarai kwarai da gaske a harkar tsaro eh kwarai mun samu ci gaba muna yau Allah godiya an yi kokari a wajen harkar tsaro hmm. amma yanzu abin da yake damun mu shine tsaron ya fara koma kuma yana taɓarɓarewa Hajiya Naja'at Muhammad kenan muna da ƙarin bayani nan ma ba labaran duniya. Za mu leƙa jihar Kaduna don jin ƙarin bayani kan rikicin da ya auku jiya a kafancen Yusuf Aliyu da na tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. A yau Litinin ne dakarun Iraki suka kaddamar da gagarumin farmakin da aka jima ana sa ran za su kai domin kwato birnin Mosul mai matukar muhimmanci daga hannun tsagerin ish. wannan farmaki shine matakin soja mafi girma da aka kaddamar a iraki tun bayan janye sojojin amurka shekaru biyar da suka wuce farmakin ya hada da mayakan kurdawa jami'an 'yan sanda na ƙasa ƙabilu 'yan mazhabin sunna da kuma sojojin sa kai 'yan mazhabin shi'a gami da taimakon jiragen yaƙi na sama daga amurka da abokananta da suka kwashe shekaru biyu suna yakar isil a iraki da kuma siriya Firaministan Iraki Haidar al-Abadi ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasarsa za ta yi murnar samun nasara a zaman ƙasa ɗaya. Lieutenant General Stephen Townsend wanda yake jagorancin dakarun Amurka a da ƙawayenta ya ce za a ɗauki makonni da dama ko fiye da haka. Kafin kwato Mosul ya ce wannan fafatawa za ta kasance mai wahala amma 'yan Iraki sun shirya kuma za mu dafa musu baya. Sakataren tsaro na Amurka Ash Carter ya ce wannan lokaci ne mai matukar muhimmanci a yakin da ake yi da kungiyar ta da'ish Ya ce, "Muna da tabbacin abokananmu na Iraki za su yi nasara akan abokanan gabarmu kuma su karbi Mosul da sauran bangarorin da munanan ayyukanta na tsana da ISIL ya bata." a wani kafin sanarwar kaddamar da farmakin sojojin saman iraki sun jefa dubban takardu masu dauke da gargadi ga mazauna birnin mosul ma'aikatan agaji sun ce fararen hula a mosul ba su san me za su yi ba sun kalubalanci masu shirin yakin da rashin fitar da hanya wacce fararen hula za su bi don fita daga yankin Babbar jami'ar hulɗa da ƙasashen waje ta tarayyar Turai Federica Mogherini ta ce ƙungiyar ba ta tunanin saka takunkumi a kan Rasha sakamakon ayyukanta a Siriya. A yau Litinin ta bayyana wa manema labarai a Luxembourg cewa babu wata memba da ta nuna buƙatar yin hakan. Magarini ta ce an tattauna akan saka takunkumi akan wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad sannan sun jaddada bukatar waɗanda suke da hannu a al'amuran da ke faruwa a Siriya da su samar da hanyar da za a tattauna domin warware matsalar. Bayanin nata ya zo ne kwana guda a bayan da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi gargaɗi akan yiwuwar saka takunkumi akan abubuwan da suka shafi Siriya. Sannan ya fito da kakkausar harshe yana sukar lamirin irin matakan soja da Rasha take dauka a Siriya. Wannan batu na Siriya shine ya kanai ne tattaunawar da shi keri ya yi jiya lahadi da ministan harkokin wajen birtaniya boris johnson da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da wasu jami'an diplomasiyyar a ranar lahadi kerry ya bayyana cewa jami'ai sun damu matuka da tashin hankalin da ya sami arewacin birnin aleppo da labaran duniya kuke sauraro daga murya amurka da ke nan birnin washington dc A jiya Lahadi a Najeriya wasu iyaye daga Chibok suka haɗu da 'ya'yansu 'yan makaranta su 21 waɗanda ke cikin ɗaruruwan 'yan matan da 'yan Boko Haram suka sace shekaru biyu da suka shige. Kusan 'yan mata 300 ne aka sace su a makaranta a shekarar 2014 a Chibok da ke jihar Borno a arewa maso gabashin ƙasar inda 'yan Boko Haram suka shafa shekaru bakwai suna kai hare-hare domin su kafa daular musulunci. Suka kashe dubban mutane da kuma tilasta ma wasu sama da miliyan biyu barin gidajensu. Satin da ya wuce 'yan tawayen suka saki 'yan mata 21 a cikin tattaunawar da kungiyar agaji ta Red Cross da kuma gwamnatin kasar Switzerland suka shiga tsakani. An saki yaran ranar Alhamis inda aka ɗauke su a jirgi zuwa Abuja, babban birnin Najeriya, amma ya ɗauki tsawon lokaci kafin iyayen yaran su isa daga ƙauyukan da suke. daya daga cikin 'yan matan mai suna Rebecca Malam ta ce ina miƙa godiyata ga kowa da kowa sakamakon irin gudunmawar da kuka bada ban taɓa tsammanin zan kuma ganin iyayena ba amma cikin ikon Allah Allah ya taimake ni na gansu don haka na godiya ga Allah kuma Allah ya kwantar mana da hankulan mu Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya yarda cewa yana samun rashin goyon bayan mata amma ya ɗora laifin akan kafofin yada labarai da suka rawaito mata da yake ikirarin sun yi masa ƙage kan neman lalata da su Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa alkalaman takara da ke tsakaninsa da 'yar takarar Democrat Hillary Clinton sun nuna cewa tazararsu kaɗan ce. ku duba yadda na rasa lambobi masu yawa daga masu zaɓe mata saboda labaran shaci faɗi da ba su taɓa faruwa ba kafofin yada labarai na magudin zaɓe ya maimaita cewa kafofin yada labarai na nuna son rai a kansa sakamakon ƙoƙarin haɗin kai da kamfe na clinton suka saka, saka abubuwan da ba su taɓa faruwa ba a labarai mai yi Clinton takarar mataimakin shugaban kasa sanata tim kaine daga jihar virginia ya yi shagube game da wannan zarge-zargen da trump yake yi yana mai faɗawa wani dan jarida cewa trump yana ɗora laifi kan kafofin yada labarai yana ɗora laifi akan 'yan jam'iyyarsa ta republican yana faɗin cewa amurka ba za ta iya gudanar da zaɓe tsakani da allah babu ha'inci ba kai duk abin da ya shiga cikin kwakwalwarsa haka yake yankowa ya faɗa saboda ya san cewa zai sha kaye labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka nan washington dc nazir ahmed hausawa ya gabatar toma dalla kamar yadda kuka cikin labarai jiya lahadi ne iyayen yan matan chibok da kungiyar boko haram ta sako makon jiya suka yi ido hudu da 'ya'yan nasu a birnin abuja murna da raye-raye da kaɗe-kaɗe suka cike wuri a birnin tarayya abuja inda aka sauke 'yan matan kuma iyayen nasu suka ziyarce su bayan kusan shekaru biyu da rabi suna hannu ana garkuwa da su ƙarƙashin boko haram iyayen suka rungumi 'ya'yansu wata har ta goyi yarta raha emmanuel ta ce ta fidda tsammanin za ta sake ganin yarta daga nan ta yi addu'ar allah ya kubutar da sauran 'yan matan da suka rage suna hannu rahotanni daga najeriya suna nuni da cewa gwamnati tana asaran ƙungiyar ta boko haram ta saki ƙarin wasu 'yan matan nan ba da jimawa ba idan aka koma teburin shawarwari ko shakka babu mu ne har yanzu kan batun 'yan bindiga a daren lahadin nan ne wato a daren lahadin jiya wasu 'yan bindiga da ba a san ko su ne ba ne suka kai hari kan gidan yare da ke jihar tilberi a jamhuriyar niger inda a kwashe sa'o'i ana musarauta da jami'an tsaro ga kuma rahoto da suleiman muni barma ya aiko mana kan harin nan ina tsaye akan wata gawar wani wanda yana ɗaya daga cikin maharan wato ƙungiyar mushawo da jami'an tsaro suka bindige a daidai lokacin da suka kawo hari a nan gidan kasan kutukale da ke jihar talabiyari idan ka diba kofar eh, gidan kasan ko ina za gani harsashe ne a warwatse harin na gidan yarin kutukale da ke a nisan kilomita 60 da birnin yamai ya faru ne a tsakiyar daren jiya lahadi wayewar yau litinin a wajejen karfe 4 da rabi na asuba inda aka shafe lokaci ana musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da wasu 'yan bindigar da ba a tantance adadinsu ba in ji sanarwar ministan cikin gidan jamhuriyar Nijar wacce ta kara da cewa baya ga bindigogi maharan na dauke da wasu abubuwa masu fashewa abin da ke nufin hari ne na ta'addanci jami'an tsaro sun yi nasarar murkushe wannan yunkuri lamarin da ya tilasta wa maharan juyawa inda suka fito gwamnan jihar tilaberi muhammad shelutan da muka tuntuɓa a kofar gidan yarin da harin ya afku ya mana karin bayani zamu ci abarma mun gode ma Allah mun gode ma jami'an tsaro suka eh, wanga eh, mutane sun zo sun kore su sun kashe mutum guda sauran yanzu sun shiga daji ana ana biyar da su abinda suka nemo ba same shi ba abinda suke tsammani sun zo sun iske ba haka nan ba ne ba su shiga ciki ba ba su doki komi ba babu dan kwasa ko guda wanda ya gudu duk an mujo da aka kama dan alkaida kun san waga prison prison de haute sécurité duk iri-irin wannan terrorist a nan ne a rike su don takan yi wa sun zo ne su ta da su bani da bayanin da zan bada a game da su ne suka zo kuma ta wuce hanya ce suka iso nan abu guda zan cewa kun ga shaida da suka zo ma wuta suka bude wuta suka bude mutuka kuma kun ga shaida ta kun san da waccan shaida in badan da yake jami'an tsaro mazaje ne biyan sir sun iske wuta amma in badan da yake jami'an tsaro mazaje ne ba wanda zai sama waccan wuta bisa moto suka zo sauran sun gudu lalle ana cewa haka kuma mu haka nan muke cewa amma game da su nawa ne Brown ba sani. Harin na gidan yarin kutukale na kwaruwa ne kwanaki uku kacal bayan da wasu 'yan bindigar da ake hasashen 'yan kungiyar jawo ne suka sace wani ba Amurke Jeffrey Woodke a garin Abalak ta jihar Tawa bayan sun kashe wani mai gadi da wani jami'in tsaro kuma kafin haka wasu 'yan bindiga sun kashe jami'an tsaro kimanin 22 a sansanin 'yan gudun hijirar Mali da ke ta Zalet ta jihar Tawa lamarin da ke ɗaure kan 'yan ƙasar ta Nijar. Wannan kwanakin na baya. aka buga ƙasar tawa aka sake buga ƙasar tawa yanzu abin ya kawo nan kusa da nyamai babban birni inda shugaban ƙasa yake to ni ina amfanin wannan baz baz baz baz da ake ce an kan kawo mana yanzu a ce duka wannan drone da muke ga suna yawo a ce muna wai dubba su ga wa'annan mutanen sai sun zo sun buga wannan abin ba gaskiya bane kawai harakan tsaro ba su bashi ƙarfi ba a Nijar mu in suna ganewa su gane wani baya maka yaƙi kasashen mu na Nijar na Najeriya na Mali na Burkina na algeria na mauritania su ne ya kamata su yi haɗin kai a fanni na sojina su sa kuɗi da ƙarihi da ilimi su je su fatattaka wa'annan 'yan ta'adda wanda aka ɗarme ma gindi ƙasan mali hukumomin na nijar sun ce an bi sawon waɗannan mahara don ganin an cafko su kafin su sha ya zuwa yanzu an ƙara tsaurara matakan tsaro a ciki da wajen wannan gidan yari wanne tun fil azal ke da tsararren matakan tsaro Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To, madalla a gaida Sule Mummuni Barma. kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba gwamnatin jihar kaduna najeriya ta kafa dokar hana fita a karamar hukumar jama'a jiya biyo bayan wani tashin hankali da ya sanadiyar mutuwar mutane da ba za su kasa watakila ashirin ba abokin aikina ibrahim ka almasi garba ya tattauna da shugaban kungiyar miyatti allah shiyar arewa maso yammacin najeriya don jin karin bayani kan hali da ake ciki a yankin to sunana ardo ahmadu suleiman shugaban miyatti allah na northway zone Yawwa to a matsayinka na shugaban miyatti Allah na arewa maso yammacin Najeriya kuma da kake Kaduna a halin yanzu dangane da wannan matsala da ta auku muna son mu ji ta bangaren miyatti Allah me ya faru a wannan waje. So abun da ya faru dai akwai wani rikici wanda ya faru a jagindi. Mm. rikici ya faru kwanan baya to mu a wurinmu muna ga rikicin ma an yi shi an gama To yanzu sai muka ji kuma duk kwana biyun nan da jiya da shekaran jiya wannan rikicin dai da ya faru ya sake tashi. Abun ya kai ga ha hanyoyi an tare. To da aka tare hanyoyi wa'anda mutane masu bin hanyar nan da wanda abun ya shafa da wanda abun bai shafa ba babu dai wadda aka bari. To muna kaito akan abubuwan nan da suka faru abin da ya faru gaskiya ba mu ji daɗi ba. A takaice me ya faru? abun da ya faru an tare motoci an kashe mutane akwai mutanen mu da wanda sun zo ta'aziyya daga filato an tare su an sassare su an jefa su a moto a motar su an kunna motar wuta mutane nawa suka rasu mutanen ba za mu iya yanzu sanin yawan su ba tunda motocin da suke ciki mota biyu duka motocin an kona su eh amma akwai mutanen da suka gaya mana mutanen sun kai guda goma sha takwas akwai matakan tsaro a halin yanzu Eh, yanzu da akwai matakin tsaro an tura mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna da tawagansa da sauran tawagan gwamnati sun tafi can yau. Za su yi abin da duk ya kamata a yi za su yi tun da dai sun tafi. To tsakanin ɓangarorin biyu a wani hali ake ciki kowa ya saduda koko mi ake ciki? Eh, yanzu dai an natsu yanzu an samu natsuwa yanzu kowa anne sun koma gefe an samu natsuwa. Wato, shugaban Miyatti Allah na shiyar arewa maso yammacin Najeriya aka je na tattaunawa da abokin aikinmu Ibrahim Ka'almasi Garba kan rikici da ake yi a kafancan, a wadda bisa dukkan alamu an samu lafawa. ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya kuma jigwa jam'iyyar apc mai mulkin najeriya hajiya najatu muhammed ta yaba gwamnatin tarayyar najeriya bisa matakai da ke ɗauka kan harkar tsaro na tambaye ta ra'ayinta game da wannan al'amari ga kuma abin da take cewa an samu ci gaba kwarai kwarai da gaske a harkar tsaro Eh, kwarai mun samu ci gaba muna yi Allah godiya an yi kokari a wajen harkar tsaro. Hmm. Amma yanzu abin da yake damun mu shine tsaron ya fara koma kuma yana taɓarɓarewa. misali eh misali kaga in ka ɗau magana boko haram a lokacin da uh, eh, janar muhammadu buhari ya magana kwanakin baya a october mm. lokacin independence ya ce ai tun december ta bara wato ai sun ma murkushe boko haram amma abin mamaki shine kafin yi wannan maganar kila bai gani ba ne ko bai ji ba ne Eh, shi kansa shekau ya fito ba maganganun da bai yi ba kuma har ma sun samu sun shigo suna kakkama wasu gurare ka gani ana cikin wannan kuma suna ta karkashe mana sojojinmu kuma ba ka ga da farko da izo sojojin sun yi kokari sun abin nan to maganar ita ce idan mutane suka huda suka ga jini to za su ci gaba da yin abin da suka yi waɗanda suka janyo a sakamakon badakala da ake yi a a a harkokin soja ka gane har ma in za a kai ka maiduguri sai a ce a kai ka atm inda za ka samu kuɗi ne wato yaƙi ya zama hanyar samun kuɗi daga masu ba an canza wannan ba an daina wannan ba wannan harkar tsohuwar gwamnati ke a'a shine nake siyo maka eh. ai ina so ka gane eh. ai maganar ita ce ai tsohuwar gwamnatin ma badakala ce da wannan eh, sama da faɗi da kuɗaɗen al'umma shi ya janyo wannan abin ko ba mm, haka ba mm. to akwai waɗanda aka bincike su ai a cikin sojojin an kuma kawo report amma ba abin da aka yi musu an kai su kotu suwa aka kai kotu da ah, suwa da suwa aka kai ah, na san eh, bade bade to ai ba bade bane kadai akwai ami. Mm. an yi na air force ko ina na ami? shi shine magana kuma ami ai su ne a ƙasa yawwa aja me zaki ce game da ah, mataki da aka ɗauka wajen kama alƙalai kwanan nan eh an kyauta ni ina farin ciki duk da dai wasu suna cece ku can yadda ya kamata a kama su bai kamata ba a kama su ni wannan duk bai dame ni ba maganan nan ita ce laifin nan dai an san an yi kuma an san alkalai su ne suke kasara kasar najeriya duk wani bala'i da abin nan zai faru in dai ka samu ka ba alkali kuɗi a najeriya zaka kubuta ko uwarsa ka yanka saboda haka wannan mu muna farin ciki da shi to amma an da mu giza yake sakan shine ba mu yarda da shi ba na farko muna so a sanar da mu tukunna nawa aka samu a hakikanin gaskiya nawa ne ya shiga sannan banda haka a tabbatar an gurfanar da su a gaban kotu kuma an an yi musu hukunci yadda ya kamata kuma a yanzu da aka ba da belinsu misali za su ci gaba da aikinsu ne ko kuma an dakatar da su daga cikin aiki hajiya naja'atu muhammad kenan yar gwagwarmaya kuma jigo a jam'iyyar apc mai mulkin najeriya kuna sauran waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara da yan kai ga yusuf aliyu harande da shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau. Ta da fatar kuna cikin nishaɗi da walwala. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A makon da ya gabata, na yi muku alkawalin cewar idan Allah ya kamu wannan makon lafiya. za mu ɗaura daga inda muka dakata a inda muke jin irin halin koma baya da al'ummar jihar plateau suka fuskanta a makarantun firamare da sakandare. Babban abin jan hankali a nan shine mahukunta a matakin ƙaramar hukuma jiha da tarayya su sani cewar wannan fa ba shafa labarin shuni ba ne. Zainab Babaji ta feɗe mana biri har jela. Ƙwaro ƙoƙarin mushininku jama'a kiran mu nake. Yohana Bulus Dawa, PTA Chairman na Riyom Local Government. Matsayinku na iyaye waɗanne matsaloli kuke gani a makarantun gwamnati? matsaloli suna nan da yawa amma zan kimata kaɗan. Na fari shine rashin malamai. Na biyu kuma gine-gine. A fannin malamai zaki tarar a wani makarantar daga shi shugaban makarantar principal sai kila malamai daya to yawanci iyayen yara ne sukan doki nawayan sauran malamai har zuwa masu aikin kamar gadi haka da sauransu zai tarar makaranta malamai ko akwai wanda sun resign akwai wanda kuma sun riga sun bar aiki saboda sufa ba replacement to sai ga yara suna ta wahala mu kuma sai ga muna ta kokowa mu samu mu cinkata wancan gurbin yawa to kin ga musamman kamar. mun da muna tarihin akwai rashin zaman lafiyan kwanakin baya wanda ya kawo yawanci sun bar guraren kauyukan sun koma birni wanda dama wani mu muka doke su aiki ma da wani safe sun gudu sun bare yanzu da an soma dan samun zaman lafiya sun soma dawowa wasu makarantu zaki samu sun dade tun da aka gina su gwamnati ta gina ba saba doka wani dan kaman a ce zin suka gyara ba wani sai kuma mu mukan duba sai mu gina musu kaman abin da yake kira laboratory yawa don yawa da fasaha da kimiyya to guraren ne mu iyayen yara mun fi ba da karfi a kai saboda gine wani sai in an ka mana kuka ne sai mu ga me za mu yayi yawwa in karfin mu ya kai wanda zamu yi ne to in babu sai mu ci a kawo wanda dai. ya dan sosota wanda mu iyayen yaran zamu yi a doka na waya mu yi a madadin gwamnati to da gwamnati kuma ta yi mana kwanakin nan shine maganan kujeru gaskiya sun inganta mana sosai da abubuwa kamar na science akwai wanda sun bamu da yawa to mun da shike wasu makarantun ba su da lab din an bamu amma muna da shi to a kwanakin nan dai mun ji za su bamu malamai so kin sa zato muke amma muna da farin ciki cewa zai yi haka din. To amma eh, tun da akwai waɗannan matsaloli a matsayinku na ƙungiyar wato eh, iyayen yara me kuke kuma don inganta ilimin 'ya'yan nan namu? To abin da muke shi ne malamin da mukan doka da shi ke gwamnatin bata yi ta bamu duka ba to a wannan kin ga ai mukan inganta kenan tunda eh kukan dauki malamai ku biya su koya eh mu ne da noyan biyan su noyan biyan su da in ma akwai kaman allowance da zamu kara musu mukan yi wani sai ma mukan samu taimako daga kaman yaran da a ce kaman na local government din wanda suna dan abin hannu mukan je da ku kanmu su ne za su dinga bada allowance ko kuma muna bada kudin watansu. Eh. To amma tun da yake wannan haƙƙin na gwamnati ne duk da yake kayi bayanin cewa tana kokari a waɗansu ɓangare. Ah, me ya kamata ita gwamnati ɗin ta yi domin inganta makarantu inda za a ce ka ba da shawara a matsayin uba ko kuma iyayen yara? To ni shawarin da zan ba dai shine wani sai su duba cikin kauyuka don wani sai kan tara ayyukansu a cikin birni ba su kan duba kauyuka mukan so wani sai in ma za su yi a dinga duba kauyuka ana dan tallafa su masu su sani cewa gwamnati tana tune da su ni shawarin da zan yi ba su kenan wato kana nufin eh, makarantun ƙauyukan akwai matsaloli kenan akwai don wani sa akan akan yi abin saka ka zo ka ga birni kai saka ji kuma a cikin rediyo cewa eh gwamnati ta gina wannan wannan local government ta gina wannan wannan local government an dinga kawo ana ajiya waje daya an dinga kawo ana sa waje daya yawa ba za a shiga cikin kauyukan wanda wasu yaran man da ba su taba fita ma daga kauyukan ba daga primary school sun sake shiga secondary school a wajen kaga su su ji kawai a labarai amma in zo so daya an sa zuci a a shi akwai wanda nan gwamnatin wanda sun tuna da su ma kenan muna fata ne cewa komai zai gyaru mana nan gaba mu sani cewa muna da gwamnati fatan mu kenan to ya zaka wayar ma jama'a kai duk da cewa akwai matsaloli domin su tura yaransu a makaranta muhimmanci ilimi to eh yadda na ga ga kamar mu da shi ke dama rashin zaman lafiya ya dan same mu yanzu ne yake farfadowa a ah, namu shine muna gaya musu su dawo su dawo gida yanzu kome ya riga ya zama kowa dai yana tafiya abinda da yake yi daidai ne saboda haka muna so su tuna yaran zuwa makarantu kada bar su a gida ba a tura su zuwa makarantu tun ma ba musamman yan mata don muna da damuwoyin nan katara cewa yan mata ba a tura su makaranta sai a bar su a gida ana tunanin maza ne amma yanzu mutum mutum ne ba san ko waye ne zai zama mai wani rana ba saboda haka ni ma a gani na yan mata ma sun fi kokari fiye da mazan. masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma na yau idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa kuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata. Muna miƙa godiya ta musamman ga duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin har ya zo muku. Da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni kuma naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. a maza da mata don zan miƙewa a gaida malamai ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel wasiƙa ta farko ta fito ne daga nasiru yunusa garkwa mai bulo da usman shita mahuta suka ce ana wata sai ga wata hakika har-haren da 'yan bindiga ke kaiwa a jamhuriyar Nijar abin takaici ne da Allah wadai. Ganin a kwanan nan ne wasu 'yan bindigar suka kai wani hari na kwantan bauna inda suka kashe dakarun Nijar sama da 20. Sannan kuma ba a jima ba suka sace wani bature dan ƙasa Amurka. Kwatsam kuma sai gashi yanzu sun kai hari a wani gidan yari. ya kamata gwamnati da jami'an tsaro a jamhuriyar Nijar ku ƙara zage damsi domin kawo ƙarshen irin waɗannan hare-haren na 'yan bindiga da ke neman zama ƙadangaren bakin tudu. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, faɗan da ba ruwanka ya fi daɗin kallo. Assalamu alaikum VOA Hausa. Mun fara da wannan maganar ne saboda yadda matar shugaban ƙasa Aisha Buhari ta fito ƙarara ta soki gwamnatin mai gidanta. da yadda shi kuma ya mayar da martani kan cewa aikin matarsa shine girka masa abinci da sauran ayyukan gida. To mu dai al'ummar Najeriya mun zuba muku na mujiya mu ga yadda za ta kaya. Fatan mu dai shine Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu amin. Saƙo daga Hussaini Abba Dambam da Umar Faruk Karasuwa da Sani unguwar Tandari Potoscom. Shi kuma Mansar Almugumal cewa ya yi, Salam murya Amurka, gaskiya ya kamata 'yan najeriya su dubi shawarwarin da uwar gidan shugaba muhammadu buhari ta bada game da yadda yake gudanar da mulkinsa da idan basira To madalla kafin in gabatar da ko kuma kawo muku shirinmu na karshe a cikin shirin dare muna so ku kira ku gaya mana ta yadda za a tabbatar da 'yancin addini ga kowa biyo ba rikici da ya taso tsakanin jama'a da kuma 'yan shi'a a Najeriya yanzu ga shirin namu na ƙarshe. a yau litinin ne dakarun iraki suka kaddamar da gagarumin farmaki da aka aka jima ana sa ran za su kai domin kwato birnin mosul mai matukar muhimmanci daga hannun tsagerin daesh wannan farmaki shine matakin soja mafi girma da aka kaddamar a iraki Babbar jami'ar hulɗa da ƙasashen waje ta tarayyar Turai Federica Mogherini ta ce ƙungiyar ba ta da tunanin saka takunkumi a kan Rasha sakamakon ayyukanta a Siriya. A yau Litinin ta bayyana wa manema labarai a Luxembourg cewa babu wata memba da ta nuna buƙatar yin hakan. to ma a gaishe kamar sauraro abin da ya sauke kenan ciki shine a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin mu yi sallama ga ta'aziyya zuwa ga malam Muhammad Awwal Musa mai inkiya baban gida saboda rasuwar mahaifinsu malam muhammad bello jauro dundere a karamar hukumar mawa balwa da ke jihar adamawa allah ji kansa da rahama mu kuma ya sa mu cika da imani yanzu a madadin nazir ahmed duka on um, hausawa wadda ya tare gabatar da shirin da julie da gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu da ma injiniya greg da ya rika mata a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku amma kada ku za ku ga malaman zauren yau da gobe sun shigo.